radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin bayan sauraron shirin kokun san tare da abdullahi salihu usman katsina za ku saurari labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin afirka a yau sannan shirin ƙisoshin rayuwa bayan nan sai shirin shiriyar alkur'ani sannan shirin muryoyin masu saurare ya biyo baya sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba shida, ga watan yulin shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan yulin shekara ta 1964 kasar malawi ta samu incin kanta daga hannun turawan ingila mulkin mallaka kafin wannan lokacin dai baturen yankin scotland mai suna david livingstone shi ne fara saka kafarsa a cikin kasar malawi a shekara ta 1859 lokacin kuma ya bata suna Nyasaland bayan haka kuma turawan ingila a lokacin sauraniya victoria suka mamaye kasar a shekara ta 1891 banda suka sami nasara a kan turawan jamus da na portugal waɗanda su ma suke son mamayar kasar sai kuma shekara ta 1953 turawan ingila suka haɗa ƙasashen radishina da kuma nyasaland suka mayar da su ƙasa guda ɗaya mai suna rhodesia iceland da da cewa dai mutanen kasashen biyu ba su amince da haka ba wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1962 mutanen kasashen suka fara wani bore ga turawan 'yan mulkin mallaka wanda daga shirya alatilas aka raba kasashen biyu kuma aka ba su 'yancin kai a shekara ta 1964 da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau Wata shida ga watan yulin shekara ta 1975 kasar comoros ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakan turawan faransa tun a cikin karni na 12 miladiya na dai al'ummar comoros suka fara karbar addinin musulunci banda 'yan kasuwa musulmi da kasashen larabawa daban-daban suka rika shiga tsibirin kasar domin gudanar da harkokin kasuwanci wasu shekaru kafin shigar turawan mulkin mallakar faransa comoros ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turan portugal amma sarkin oman na lokacin ya fitattaki turon portugal din daga wannan tsibiri sai kuma shekara ta 1842 turon faransa suka fara mame wani bangare na tsibirin comoros daga bisani kuma suka mame kasar baki daya amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru mutanen comoros sun samu 'yancin kai a ranar 6 ga watan yulin shekara ta 1975 masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti ashirin. zuwa biyu da minti 12:50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa ɗaya da minti 11:50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta ce amurka ba za ta sami abin da take so a kokarin farfado da yarjejeniyar jcpoa ba kasar iran da kungiyar opec suna jimamin mutuwar barkindo sakataren kungiyar opec najeriya kuma kungiyar boko haram ta kai hari kan gidan yarin kuje a abuja inda suka saki 'yan uwansu 64 yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa kokarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na sake dawowa cikin yarjejeniyar jcpoa sannan da sabbin bukatunta wajen yarjejeniyar ba zai yiwu ba tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto abdullahi yan yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma ƙara da cewa ya yi wannan bayani ne bayan tattaunawa ta wata raho da joseph borrell jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai ministan ya kara da cewa har yanzu akwai fatan za a farfado da yarjejeniyar ta jcpoa sannan amurka ta dawo cikinta amma sai amurka ta jajirce wajen ɗaukar matakin da ya dace don iran tana tafiya ne kan abin da yarjejeniyar jcpoa ta kunsa ba tare da ƙari ko ragi ba tun watan abilin da ya gabata ne dai aka fara tattauna tsakanin iran da wa'anda abin ya shafa a birnin vienna na ƙasar austria amma sai dai aka sami tseko na wata guda sannan aka sake dawowa birnin doha na ƙasar qatar ba tare da fahimtar juna ba Iran da tana zargin Amurka da buƙatar wasu al'amura ƙari kan yarjejeniyar JCPOA wa'anda Iran ta ce ta yi watsi da su. gwamnatin ƙasar iran da kuma kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec suna alhini da jimami dangane da mutuwar babban sakataren kungiyar opec muhammad barkindo a jiya talata da yamma yana dan shekara 63 a duniya tashar talabijin ta firisti bayanan tehran ta nakalto kungiyar opec tana faɗar haka a safiyar yau laraba a wani rahoton da ta fitar ta kuma kara da cewa barkindo ya yi aiki a bangarori daban-daban na harkokin man fetur na tsawon fiye da shekaru arba'in. ya kuma taimaka wajen kawo ci gaba wa kungiyar ta opec kafin haka dai barkindo zai sauka a matsayinsa na babban sakataren kungiyar opec nan da wata guda ne kuma a jiya ne ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari inda ya gabatar masa rahoton ayyukansa barkin dai na goyon bayan iran da venezuela a takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta dora masu kuma ya yi kokarin ganin an samar wadataccen ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya duk tare da takunkuman da amurka ta dora a ƙasashen iran da venezuela a nashi ɓangaren wakilin ƙasar iran a ƙungiyar opec amir hussein zamanion ya bayyana barkindo a matsayin mutumin kirki da kuma masani ya kuma mika taziyarsa ga iyalansa gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar kasashen masu arzikin man fetur ta opec a daren jiya talata ce wasu 'yan ta'adda wa'anda ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan gidan yarin kuje a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda suka kubutar da 'yan uwansu 64 wanda ake tsare da su a ciki tare da wasu fursunoni kimanin 400 jaridar stamp ta najeriya ta nakaldo ministan tsaron najeriya bashir magashi wanda ya kai ziyara ganewa idanunsa abin da ya faru a gidan yarin a safiyar yau laraba yana cewa akwai mutane kimanin dubu guda a gidan yarin sannan harin 'yan ta'addan ya kai ga tserewar mutane kimani 600 daga ciki har 'yan kungiyar boko haram 64 sannan jami'an tsaro sun sami damar sake dawo da fursunoni kimani 300 daga cikin waɗanda suka tseren amma babu labarin 'yan kungiyar boko haram 64 da suka tsere tare da su magashi ya kara da cewa suna kokarin ganin an sake dawo da wa'anda suka tsere daga ciki har da 'yan boko haram 64 har ila yau ya ce an kashe mutane hudu a harin da 'yan ta'addan suka kai a jiya a gidan yarin na kuje masu sauraron labaran duniya suna zama ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnan lardin danex na kasar ukraine ya buƙaci mutane da suke garin slovian na lardin da su gaggauta ficewa daga garin bayan da sojojin rasha suka doshi garin da manufar kwace shi tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakalto Pavlo Krilenko yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa sojojin ƙasar Rasha sun nufi garin don haka yana buƙatar fararen hula da suke cikinsa da su gaggauta barin garin don kubutar da rayukansu. har yau gwamnan ya kara da cewa manufar sojojin rasha su ne kwace garuruwan sloviank da kuma kramatorsk a cikin lardi na donetsk wa'anda suke da abubuwa masu muhimmanci daga ciki har da matatan ruwan sha na yankin a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon volleyball ta kasar iran ta 'yan kasa da shekaru 20 wato u20 sun lallasa takwaransu na kasar kazakhstan a zagaye na farko na biyu da na uku a jiya talata kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa sakamakon wasan su ne wato 25-20 25-19 da kuma 25-15 kuma a ranar asabar ce ake sa ran kungiyar kwallon volleyball ta ƙasar iran za ta kara da na ƙasar koriya ta kudu kafin nan iran ta sha kai a hannun kungiyar kwallon volleyball ta ƙasar thailand ana gudanar da wasan ne a birnin nur sultan na ƙasar kazakhstan daga 4 zuwa 11 ga watan yuli da muke ciki a ƙarshen gasar dai ana buƙatar ƙungiyoyi guda biyu wanda za su wakilci asiya a gasar fifa 2023 'yan ƙasa da shekaru 21 ta ƙasa da ƙasa ba a zaɓi wurin da za a gudanar da gasar ba amma ƙasar japan ce take riƙe da kambin gasar a halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum ne inda za ku fara da sauraron shirin afirka a yau tare da hassan barka afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan wasu ababe da har yanzu suke zaman karfin kafa a nahiyar Afirka. Wannan kuwa ba komai bane illa waken da ake na bayyana nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da Allah ya hore mata. wanda kusan yau shine abinda wasu manyan kasashen duniya suke tunkaho ko buga gaba da shi hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla Afirka dai nahiya ce da ake bayyana ta a matsayin ta baya a tsakanin takwarorinta wajen samuwar ci gaba mai ɗaurewa a duniya. Wannan kuwa duk da ɗimbin arzikin ƙasa da na ƙarshen ƙasa da Allah ya hore mata, wanda kusan shine yake zamo babbar ayar tambaya har kullum na yadda ƙasashen nahiyar da dama kan kasa yaƙar talauci tsakanin al'ummansu. Nahiyar Afirka dai ta kunshi tarin arziki na albarkatu wanda ake buga gaba da su yau a faɗin duniya fiye da yadda ake tunani. sai dai duba da yadda wasu kasashe musamman na yamma ke wawushe wannan dukiya ta hanyar kulla yarjoni na yaudara arzikin bai fiye amfanar al'umman wasu kasashen na nahiyar ba a wannan salo kuma da ake kallo a matsayin wani sabon mulkin mallaka kasashen na yamma su ne ke kawo kamfanoninsu domin tonar arzikin ba tare da kasashen sun samu cikakken bayani ba dangane da hakikanin abin da ake tonowa ko haƙowa balle sanin adadinsa har ma a kai ga ciniki wani sa'in ma su turawan ne ke yanke farashin yadda za su sayi arzikin da suke bukata mafi muni ma a wasu kasashen inda turawan ke ganin ba za su kai labari ba sukan haddasa fitintunu ko yaƙe-yaƙe tsakanin al'umman wasu kasashen nahiyar ta yadda za su kwashi ganima ba tare da ma mazauna yankunan sun fahimci abin da ke faruwa ba amma duk da hakan akan danganta wannan al'amari da shugabanni 'yan koren kasashen na yamma waɗanda ki yarda wa turawan su shiga ƙasashen su ci karansu babu babbaka domin kare martabar su wanda ta hakan za su samu cikakken goyon baya da kariya daga ƙasashen na yamma a wannan shirin da muka soma kawo muku za mu dinga yada zango a wasu ƙasashen na afirka waɗanda za ku ga cewa duk da ɗimban arzikin da allah ya hore masu su ne ƙurar baya wajen talauci da kasancewa cikin halin rayuwa mafi muni a duniya wanda arzikin da kasashen suke da shi za a yi adalci da ko ya kawar da talauci fiye da yadda ake tsammani a nahiyar wani kiyasi ya nuna cewa nahiyar afirka ta kunshi arzikin karkashin ƙasa da ya kai kashi 30 cikin 100 na faɗin duniyar nan wanda ya haɗa da kashi 40 cikin 100 na zinari misali afirka ta kudu tana da arzikin zinari da na lu'u-lu'u yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo da zambia suke da jan karfe kiyasin ya nuna cewa nahiyar ta afirka da ta kunshi yawan al'umma da ya haura sama da biliyan guda nahiyar ta kasance a hukumance mafi talauci a duniya amma kuma a zahiri nahiyar ita ce mafi yawan arziki a duniya a wajen albarkatun kasa to babbar ayar tambayar nan ma ne take me yasa nahiyar ita ce mafi arziki amma kuma al'ummar ta su ne mafi talauci a duniya menene sanadin hakan sannan ya za a kawo karshen wannan matsala to waɗannan su ne abubuwan da za mu dubawa a wasu kasashen nahiyar a cikin wannan shirin. madalla kiyatsi ya nuna cewa a cikin shekaru talatin yawan al'ummar afirka ya linka sau biyu sannan alƙaluman ci gaba na nahiyar jama'a wanda ake kira da HDI ko EDH yana a ƙasa da sifili da ɗigo biyar a yankin Sahel a daidai lokacin da na sauran al'umman duniya yake a sifili da ɗigo bakwai har zuwa sifili da ɗigo tara a wasu ƙasashe da suka ci gaba. Wannan ya nuna ƙarara yadda nahiyar ce mafi talauci amma a zahiri nahiyar na kunshe da tarin arziki iri daban-daban da ya hada da zinari lu'u-lu'u uranium man fetur gwal auduga koko iskar gaza da dai sauransu wanda ya sanya nahiyar ita ce ta farko wajen samarwa da kasashen turai da na asiya da waɗannan arzikin a ƙaramin misali an yi nuna da cewa kashi 80 cikin ɗari na wutar lantarki a ƙasar faransa ɗaya daga cikin ƙasar nahiyar turai ana samar da ita ne daga ƙarfen uranium da kamfanin areba mallakin faransa wanda ya canza suna Orano a yau yake fitarwa a ƙasar Nijar. A daidai lokacin da wutar lantarki a ƙasar ta Nijar ɗin sai dai wasu su ji labarin ta ko su hango ta daga nesa. Wannan kuma wai kaɗan ne daga cikin misalai da yawa na irin yadda ake ci da gumin nahiyar. Tabbas a bayyane yake al'umman Afirka da dama na fama da talauci, amma duk da wannan talaucin da ake faɗa yana da ummal aba'isinsa na farko dai shine za a ga cewa galibin arzikin da kasashen yamma suke tunkaho da shi a yau yana kasancewa ne ko dai daga wata ƙasa daga nahiyar afirka da suka wa mulkin mallaka ko kuma waɗanda suka yi ƙaƙa gida a cikin ƙasashen ta hanyar wani salo da ake dangantawa a yau da sabon mulkin mallaka ko kuma waɗanda wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ne da kansu suka ba su wuƙa da nama domin cin karansu babu babbaka domin su zame musu kariya daga duk wata barazana ga mulkinsu. A wasu ƙasashen na Afirka akan yi wa wasu kamfanonin ƙetare yafiya ta biyan haraji ko kuma a sayar musu da arziki a farashi mai rahusa. su fita da arzikin su je can kasashen su sarrafa shi sannan su dawo da shi a nahiyar ta afirka su sayar da shi da tsada alhali duk arzikin yana nan nahiyar ana kwana a kan shi abin ma da ya fi damun 'yan afirka shine 'yan kudaden da wasu kamfanonin ke ware wa al'ummu mazauna yankunan da ake tunar arzikin shine bai isa ga hannayensu don kuwa shugabannin ke wawushe shi ba tare da ma ya isa hannun talakawa ba balle gudanar musu da wasu ayyuka na ci gaba kamar samar da ruwan sha tsabtacce ko wutar lantarki tituna ko hanyoyi balle ma a zancen kula da kiwon lafiyarsu a daidai lokacin da suke fuskantar cutuka iri daban-daban sakamakon shakar siriri mai guba ko gurɓatar yanayi ko ruwan sha da muhallansu da ma'adanai da ake haƙowa suke haddasawa. To masu saurare da fatan ana biye da mu kusan duk lahirin bayanin da muka yi shimfiɗa ce ta irin bayanin da ake na danganta nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya. To shin talaucin ya ne ake bayyana shi ne? A nan bari mu yi ɗan bayani kan talaucin da yadda ake bayyana sa. Da farko dai shi talaucin hawa-hawa ne don da wuya a ce babu wata ƙasa da ba ta fama da talauci. sai dai kawai a ce yanayin talaucin ya bambanta to idan muka fara da matsakaicin talauci shi matsakaicin talaucin in ji bankin duniya shine rayuwa akan dala ɗaya zuwa dala biyu ta amurka a kowace rana ta allah wato kimanin naira da 360 zuwa 720 kenan a kudin najeriya kwatancin sefa kudin kasashen yammacin afirka 550 zuwa ɗari guda akwai dai abubuwa guda biyar da suke ƙara tabbatar da cewa da yawa daga cikin al'umman duniya suna cikin halin ƙaƙanikai waɗannan abubuwan kuwa su ne na ɗaya mace-mace na miliyoyin mutane saboda kawai tsananin talauci da ba za su iya rayuwa a doron ƙasa ba wannan misali za a ga cewa akwai shi a yanzu haka a ƙasashen afirka da dama na biyu akwai miliyoyin wasu mutanen kuma da ke kwana da yunwa a kowace rana ta allah na uku dubban yara da ke mutuwa kowace rana ta allah sakamakon yunwa da ƙananan cutuka da za a iya maganin su wasu su ma kan rasa rayukansu tun kafin su cika shekara biyar a duniya saboda rashin samun abinci mai gina jiki To waɗannan misalai Allah ya yi yawa da su a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka kawai saboda yadda ake ci da su duk da arziki na albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da Allah ya horewa ƙasashen wanda kuma a yau su ne ake bayyanawa da mafiya talauci a duniya. talauci a afirka lalle shi ne kusan ke haddasa rikice-rikice na kabilanci da addini yakin basasa rigingimun siyasa waɗanda ke kaiwa har ga jugin mulki sai dai duka wannan yana da wata ɓoyayyar manufa da tushe wanda kusan shi ne ake amfani da shi don karkata hankulan a afirka domin kwashe dukiyoyinsu masu sauraro duba da lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma lokaci ne da zainab bashir za ta gabatar muku da shirinta na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa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 Ga wannan ka salami mai gadin, wannan kuma gashi naka ne. Washe baki Bala yana faɗin Allah ya biya ka mai gida. baka da matsala idan ka bani aiki kawai ka je kai kwanciyar ka, ka sha bacci. Ni zan iya hana kaina bacci domin na nema maka farin ciki. Murmushi yalla ya kara ciro kuɗi ya ce ga wannan ka kara. Sallama ya masa yana faɗin sai fa dare yayi zaka je makabartar. Gobe kuma kada ka bari yamma ta yi baka ba da alawar ba. Bala ya ce baka da matsala. Mota ya shiga ya bar wajen. Murmushi Bala ya ci gaba da yi yana juya abubuwan da aka bashi. Wata iriyar dariya Bala ya sa yana faɗin wallahi mai gida bai da hankali. Wato ni gani gani wanda uwata ta ce je ka gani shine mai mutunci ni kuma mara mutunci idan na je makabarta na yoga mokila da ya ji labari shi shikenan amfani na ya kare a wajensa. Idan na je garin ba ma yaro alawa Allah ya tona asiri na aka kama ni ko na faɗi sunansa babu wanda zai yarda domin su ne masu faɗa aji. To ainihi tun da uwata ta haifi shafe ni ban taba aikata kisa ba saboda zaɓe sai na biye masa na aikata kisa yana hayewa kujera shikenan ya manta da ni wallahi ko bokansa zai faɗa masa ban aikata abin da ya sa ni ba sai dai ya faɗa amma babu inda zan je hannu ya sa ya warware layar ya yi gutsin gutsin da ita sannan ya tona rami a wajen ya binne su dukka hada alawar ya maida kasa ya nufi gida mami mami abdullahi ya lafiya kake kwala mani kira haka zama abdalla yana faɗin abba ina kwana abba ya ce lafiya lau abdalla ya kafar taka abdalla ya ce da sauki abba ai yau za a kwance ma mami ta ce ai da ma haki kake so to wai kiran na meye ne kake mani shi kallon abba ya sai ya kau da kai ya ce ba komai mami ina kwana murmushi ta ita ce lafiya lau ya kafar ya ce ta warke fa mami abba ya ce me ka zo faɗa mata abdalla ya ce abba ba komai dama yunwa nake ji ne ido abba ya tsira masa saurin dukar da kai abdullah ya yi ƙasa abba ya ce ka san dai baka iya karya ba kawai ka faɗa mani hannu yasa ya fara sosa kai ya ce dama kabir ne ya yi mani waya yake faɗa mani jiya da suka je buga match ana farawa aka tashi abba ya ce faɗa aka yi ko abdalla ya ce wallahi cikin yan kwallo ne aka samu wasu suka yi faɗa shine wajen ya yamutse har da yan sanda suka zo mulmushi abba ya ce to ta yaro kyau take ba ta karko yanzu ka fahimci alkhairin da yake cikin bin maganar iyaye ko tunda nake da kai na taba shiga sabgar ka ta kwallo na taba hana ka zuwa buga ball amma lokaci daya da na hana ka sai ka fara mani gardama da a ce tsautsayi yasa ka je Allah kaɗai ya san abin da zai iya faruwa da kai shi yasa ake son matukar mahaifa suka hana yaro abu to komin son da yake ma abin yayi kokarin hakura da shi kuma insha Allah zaka ga alkhairin da zai biyo ba bayan hakurin da ya yi jinjina ka abdullahi ya ce wallahi na fahimce ka abba ni ma yana faɗa mana abin da ya faru kai ne ka fara faɗo mana a raina don cewa ya gaba ɗaya wajen hankali tashi suka bar wajen don hada tiyagas aka sa a wajen tabbas na san da ina wajen ina ɗaya daga cikin mutanen da za su fara faɗa da waɗanda suka watsa mana taro abba ka yi haƙuri da abin da na yi maka jiya murmushi abba ya ce ba komai abdullahi ai ba ka yin gardama da ni ni dai kullum ina ƙara faɗa maka ka riga tausar zuciyarka a duk lokacin da ta ɓaci wannan dalilin ne yasa kullum idan ka tafi kwallo hankali na yake ta tashe har sai na ga ka dawo sannan san kwallo bata kamace ka ba abdullah allah dai ya sa dole sai ka yi ta amma dan allah ka ringa kiyayewa tun da yau za a kwance daurin zaka iya ci gaba da zuwa wajen kallon idan ka ji zaka iya bugawa ka fi mu sani yanayin da kake ji mami ta ce ai gara dai ya bari ya karasa jin sauki ka san ko wannan takalmin naku ya isa sai ya fama maka kafa bare kuma a ce ka buga kwallo Abdullahi ya ce ba zan ma buga ba har sai na ji sauki abba ya ce da kyau allah ya maka albarka mamin amal tashi a kawo masa abinci mami ta ce ai amal tana can a kicin din bara na ga ko ta kammala abba ya ce gaskiya ana matsa ma mama na da aiki mami ta ce taimakonta nake yi ai idan kuma ka ce na riga yi sai na ce ta ringa hutawa dariya abba ya yi ya ce ni ban ce ba ai gara ta kware fiye da ke murmushi mami ta yi ta ce ba komai wai salman ka san waɗannan student ɗin da suka yi wa wannan yarinyar fyaɗe an kai su kotu har ta yanke musu hukunci zaman gidan yari salman ya ce kai kamal akwai ka da bin kwakwaf yanzu sai da ka bi labarin ka jiyo yadda aka kare ni wallahi har na manta da an yi wani abu saboda ba a cikin set ɗinmu abin ya faru ba jabir ya ce ai ka san kamal baya bari a basa labari ni ma wallahi na manta da an yi wani abu ma kamal ya ce ai ka san bana barin a bani labari na fi so na bada yarinyar ma iyayenta sun maida ta gida babanta ya ce ta bar makarantar nura ya ce allah ya sa kada ta samu ciki salman ya ce ko ta same shi na san zubarwa za su yi ai kamal ya ce to me za su yi da cikin da yake da iyaye har biyu kila ma ba za su bari ta ɗauki ciki ba za su bata magani nura ya ce amma yaran an kore su ko kamal ya ce ba dole a kore su ba ai wallahi na so a ce kotun musulunci aka kai su na san har bulala sai an yi masu dariya salman ya ce wallahi kamal baka da tausayi to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin nam ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. a halin yanzu lokaci ne da sheikh abdulkadir mubarak zai gabatar da shirin shiriyar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakatuh مدى da sake saduwa a cikin idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya.

riƙe gaskiya lokacin da ta zo masa. Yanzu a cikin wutar jahannama babu wurin zaman kafirai, yi lalle akwai. masu tsoron Allah. Suna da sakamakon abin da suke so daga wurin Ubangijinsu. sakamakon masu kyautatawa kasance suna aikatawa. Waɗannan ayoyi da muka saurara kamar ci gaba ne na ayoyin baya da muka ji a wannan sura wato suratul zumar ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya ta farko ta aya ta 32 ishara yake dangane da bayanin da ya yi na sura ta 31 domin a wannan sura ta 31 ubangiji subhanahu wata'ala yana magana ne cewa ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala isharansa a nan shine cewa za a yi wani maganganu kamar na mai kama da husuma tsakanin shi manzo sallallahu sallallahu alaihi wa alihi da waɗannan mushrikai domin manzo zai nuna musu ya kuma tabbatar musu irin ƙoƙarin da ya yi wajen yin tabligi gare su amma suka karyata shi kaga ya kafa musu hujjoji kenan su kuma za su yi ta ƙoƙarin kawo uzuri suna nuna cewa su suna da uzuri da dai abubuwan da ya kama da wannan to a nan ne uban yesu ta ke cewa wannan kamar mai kama da husuma husuma nan to lallai abu ne da zai tabbatar da wanda yake akan gaskiya da wanda yake akan bata da wanda aka zalunta da kuma a azzalimi to a ci gaba da wannan bayani a wannan ainihin aya ta gaba sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa to sakamakon abin da Allah subhanahu ta'ala zai yi hukunci tsakanin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan mushrikai a ranar kiyama sakamakon a fili yake domin duk a lokacin ne Allah zai fito da abun a fili wane ne a cikinsu zai kubuta da kuma wane ne zai zama halakakke a ranar kiyama to wannan ku a fili yake ashe kenan abin da Allah zai hukunta a wannan rana abu ne da yake jijjiyawa tsakanin zalunci da kyautayi waɗannan mushrikai azzalimai waɗanda suka yi zalunci da kuma shi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da ya kyautayi ya zo da ihsani ya kyautata musu to a lokacin natija za ta fito fili saboda haka kenan wane ne wanda ya fito kuma ya zama mafi girman zalunci da kuma mafi girman laifi dangane da fiye da wanda za a ce ya ƙirƙiri wani abu ya ɗora wa Ubangiji wa ta'ala ya kuma sanya waɗansu sharikoki waɗanda yake mushrikai suka ɗauko suka sanya waɗansu shirkoki tare da Ubangiji wa ta'ala wannan su ne suka fi zalunci su ne suka fi babban laifi wato a ranar kiyama Allah subhanahu ta'ala zai fito da su domin su ne suka ce Allah yana da ɗa sannan kuma suka ƙaryata abin da yake gashi gaskiya a fili wanda shine alkur'ani din nan sadaq din nan shine alkur'ani to kuma shine wahayin da Allah ya sauko da shi ya turo manzansa da shi to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa shin yanzu a cikin wutar jahannama babu wata makoma ne ta dindindin ga kafirai babu wani gurin zama ga kafirai a cikin wutar jahannama tabbas akwai ya Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala bayan yayi wannan bayani sai yake cewa to wallazi ja'a bis-sidq wanda ya zo da gaskiya wane ne wanda ya zo da gaskiya wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa saddaqa bihi ya kuma gasgata wannan gaskiyar da ya zo shine dai manzo din rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya saddaka wannan gaskiyar da ya zo da ita ta hanyar aiki da kuma ainihin a magance ya faɗe ta wannan gaskiya ya kuma aikata ta wannan dai shine ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam. sai kuma waɗanda suka bi annabi annabin bil su suma suka bi shi suka aikata gaskiyar suka kuma faɗi gaskiyar suma to Allah ta'ala sai yake cewa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa Allahu akbar waɗanda suka kasance shi da manzo shine allazi ja'a bis sidiq rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ya kuma gasgata wannan gaskiyar ta hanyar me a aikace a kuma faɗe ya faɗe ta gaskiyar ya kuma aikata ta sai kuma wanda suka bi shi suma su ne gaba ɗaya Allah yake cewa to ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa to ubangiji subhanahu ta'ala waɗannan da yake yin bayanin su yace su ne masu takawa sai yake cewa ya tanadan musu da wasu irin halulluka wani sha'ani ya tanadan musu wanda ba shi da haddi a wajen ubangijin ubangijinsu subhanahu ta'ala wannan sha'anin ba ko bane sha'ani ne na makamil qurb wato wani makami ne na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya tanadan musu wannan kusancin ba shi da haddi to wannan kuwa wani abu ne da Allah zai ba su wani sakamako ne da ya tanadawa muhsinin masu kyautata ayyuka su ne waɗanda suke aikata aiki nagari a bisa mafi kyawun fuskansa mafi kyawun halin aiki nagari suke aikatawa sannan ba sa ainihin kasancewa a cikin aikata wannan ayyuka masu kyau ba sa kasancewa sun takaita ga wajibai kurin a'a za ka ga suna yin wani abu na ƙari akan wajibai ɗin? to su ne Allah subhanahu ta'ala yake nufi a wannan suna yin ayyukan wajibai na farilla sannan sukan yi ayyuka na nafiloli in a sallah ne in azumi ne in abubuwa ne na sadaka zakka ne da sauransu za ka ga cewa bayan na wajibi da suka yi sai kuma su ƙara su yi wani abu na nafila to su ne ubangiji yake yaban su ubangiji yake cewa lallai sun yi aiki wanda suka kyautata wannan aiki ɗin? kuma wannan aiki da suka kyautata yinsa ubangiji yake cewa zai saka musu ne da mafi kyawun abin da zai saka wa dukkan wanda ya aiki na gari sannan zai kasance ya tafi musu da dukkan wasu munanan abubuwa da suka aikata a cikin al'amuransu na duniya zai tafi da wannan zai kasance allah ta'ala ya shafe in ma sun aikata wani abu munana sai allah ta'ala ya shafe sannan kuma ya kasance ya saka musu da wasu abubuwa na sakayya mafi kyawun abin da suka aikata sai kasance ya ba su mafi kyawun sakamako dangane da abin da suka aikata idan mutum ya aikata wani abu da ya cancanci a bashi lada goma to ubangiji mata ala sai ya ribanya masa wato sai ya ribanya masa fiye da irin aikin ma da shi wannan ya aikata din na biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. saboda haka ne Allah yake so ya musu wannan domin ya zama ya sakanya musu dukkan ayyukansu daidai da abin da suka aikata da kuma ma ƙari akan abin da suka aikata din a cikin rayuwarsu ko kuma malamai suka ce a'a ubangiji ta ta'ala a ranar kiyama ba zai yi zo musu hisabi ba ba zai musu tambaya ba dangane da ayyukan da suka aikata a duniya wato zai kurin cika musu su ne ba tare da ya rage komai ba ko da ku akwai wani giɓi a cikin ayyukan nasu ta wajen biyayya to ubangiji subhanahu ta'ala zai cika musu wannan lada din zai tabbatar da su akan ayyukansu sannan kuma ya ba su abubuwan da suke so ba tare da ya ainihin rage musu daga ayyukan da suka aikata ba saboda irin yadda da yi da su da kuma murna da yi da abubuwan da suka aikata domin su salihan bayi ne to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake nunawa dangane da waɗanda suke aiki nagari ta kowace hanya Allah ta'ala so yake tabbatar da su ya kuma nuna musu ayyukan da suke yi nagari din nan akwai lada da ya tanada musu ladan kuma wanda baya yankewa har ila yau ga Hassan Barka ya sake shigowa ɗauke da shirinsa na muryoyin masu saurari. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kai komo da ake tsakanin sojoji masu mulki da fararen hula kungiyoyin fararen hula a sudan muna fatan wannan abin zai zo karshe sannan kuma na fatan tattaunawa da kungiyoyin fararen hula suke duk dawo da mulki hannun fararen hula ya samu cimma nasara sannan muna a gefe ɗaya muna fata hakan ya zama darasi da sauran kasashen mu na afirka duba da yadda suna ganin umar albashi yana iya kokarin shi amma sun ga ai bai iya ba ina bai iya ba gashi nan makamancin haka ya faru a libya so ya kamata a ce mun koyi darasi kyakkyawa dangane da tafiyar da mulki da shugabannin mu suke yi a afirka ubangiji da allah ya kawo mana shugabanni na gari allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu na afirka amma gaskiya umar albashi ya taka rawa sosai kuma yanzu bayan wucewar shi a ce gane cewa ai ya taka rawa dama ya iya ba iya gyarawa ne bai ba kawai dai halin dan adam ne da kaguwa Allah ya kawo mana karshen waɗannan tashi tashi hankula da muke fama da su a kasashen mana Afirka mai magana da ZP Ibrahim Rugar Malam Shagalako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya POH Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BO Hausa mai magana Aliyu Nasarawa kumin galma ah, alhamdulillah ala kulli hali a BO Hausa muna kan godiya muna jinjina muku dangance da ra'ayoyinka da ba Allah ka ba su a ah, yau a nan gare mu komin ta galma a koyaushe mutum ya abin kwarai ka tuka hudi musai da miyar nama na kumin galma ya wani abin mamaki a gaban idanunmu shine ne sai da miyar samarata na kumin galma ya aske wata tsohuwa tana noma gonarta tsohuwa ina masu noma ta ce babu sunan ya ce ta tashi a lokacin shi yan aiki ko mutum nawa na su nemi tsohuwa gonar nan shi kadai irin wanganga haka naka so yan siyasa su rika yi haka naka bukatar dukkan wani dan siyasa dukkan wani mai siyasa su rika yi insha Allah ta'ala biya wasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau zan nuna farin ciki na bisa ga ga sojojin sudan bisa ga zanga-zanga da an kai mutanen sun kamar tuhiya da mutum ɗari allah ya mace kawa yanzu sun kire jama'a za su ba da iko ga wara kula to wanga kira da sun kai yi daidai da aminci yi daidai dan soji shi ya ɗauki abu da kai ne kuma shi ce zai ajiyewa kenan abin da maka so ga mutane kuwa shi koyi da su su ko wara kula ya an gaba su su bi mutum guda wanda sun kayar da masu shiga gaba in ya shiga gaba an ka sashi shi ko su goya mai baya ubangiji allah sa kuma a ce kare da an kai allah ba sa allah taimaka allah ta sa sudan kuma wata ta yi kowa kasashe na duniya su yi haka na amin don su annabi hassan barka na gaishe ubangiji allah ba sa allah ba zuriya mai albarka amin. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na yi nasiha ga al'ummar musulmin duniya ko in ce eh, al'ummar kasar mu Nijar musamman ma nan Zandar eh, a cikin wannan kwanaki goma masu albarka kada mu sake wato kabar mu ya zama na sai ta shafin sada zumunta ne zamu dinga yada su irin su WhatsApp Facebook da wani stati da sauransu mu yi kokari mu dinga furtawa da bakinmu ko ba gaskiya ba ta yadda sakon zai dinga kaiwa har ga zuciya wato Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ko ba gaskiya ba ya zama muna furta su a wuraren sana'o'inmu ko kasuwancinmu ko kuma ma a cikin gidajenmu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya Iran Hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Iran mai magana Alhaji Umar daga birnin damagar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da mani mu na kasashen duniya ga baki ɗaya wanda Allah ya ba iko suka je kasa mai tsarki to da Allah da annabi mani ya san mu ku tuna da kasashen mu ku tuna da halin da ake a kasashen mu na tashe tashen hankula da yunwa da sauran matsaloli dai wanda nahiyar mu ta Afirka da ma duniya ga baki daya take fuskanta a wannan lokaci da kuma na addu'a ubangiji Allah kawo karshen wannan wahalhalu da ake ciki sana na biyu kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da gwamnati sun kula da masu karamin karfi da marayu da sauransu ya kamata a taimaka musu albarkacin wannan sallah kenan samu abin da su ma za su san an yi wannan sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Lamu alaikum Radio BOH Iran mai magana kwamar Tiliyasu ya Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina ne akan cirewa kasar Mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta yi hakika wannan mataki abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne kuma muna jinjina wa kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS a kan matakin da ta ɗauka na cirewa ƙasar Mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ta ƙaƙaba mata da fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƙasashenmu na Afirka ta yamma baki ɗaya. Kuma muna kira ga gwamnatin mulkin soji a ƙasar Mali ita ma ya kamata ta ɗau matakai irin waɗannan na kawo ƙarshen takaddama da takun saƙa da ke faruwa a tsakaninta da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ecowas domin kawo ƙarshen wannan takaddama domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mali da ingantuwar tattalin arziki a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki da muna godiya rediyo boh mai magana kwamarat Iliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi jaje ne dangane da abin da ya faru na iftila'in girgizar ƙasa a ƙasar Jamhuriyar Musulunci Iran. To muna jajintawa da farko muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan dukkanin musulman da suka rasa rayukansu a wannan iftila'i wanda insha Allah ta'ala muna kyautata zaton ya zame musu shahada sannan kuma wanda suka ji raunuka su kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a nan gaba allah ya kawo saukin wannan al'amari da yake faruwa musamman a wayannan gurare kamar yadda kwanaki ya faru a ƙasar afghanistan kuma hakan takan dan faru jifa-jifa a tsakanin wannan kasashe a yankin asiya musamman wayannan yankuna irin haka takan faru allah ta baraka wa ta'ala ya kiyaye gaba allah kuma ya maganta mai magana ibrahim bashir allah ya biya hawa iju birnin yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya ƙasa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah ka mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah shayar da mu da mana mai albarka mu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah ka musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba daya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa Assalamu alaikum warahmatullah mai magana ya Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Yana so ku bayan dama zan yi tsokaci a kan tafiyar mulkin ƙasarmu? yana Ina kira ga 'yan adawa da ma duk wani mai mukami da ya ba wanda Allah ya ba mulkin ƙasarmu haɗin kai domin a tafiyar da ƙasa a sa ƙasa gaba ba son zuciyarsu ba kuma su duba al'ummar da suke mulka da halin da suke ciki a yanayi da yanayin da suke ciki domin a magance musu halin da suke ciki a bi ra'ayinsu a ji kukansu domin a share musu hawaye allah sa hakan ta tabbata kuma allah sa kiranmu ya tafi inda ya dace ya kamata su haɗa kansu gaba ki ɗaya a tafiyar da mulkin ƙasarmu domin ta haska a ko'ina a fadin duniya muna fatan hakan. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zan yi dan tsokaci a game da shugabanci na kasar Nijar. Ya kamata gaskiya 'yan siyasa ku gane siyasa ba faɗa bacci ba. Ya kamata a haɗu a ba shugaban ƙasa da muka zaɓa a ba shi goyon baya a yi tahiya ɗaya tsintsiya zama tsiya tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ya kamata a duba a gani sai an ba shi haɗin haɗin kai zai jagoranci na gari jama'a talaka su ji daɗi in dai dan talakawa kake neman mulki ya kamata ya ka goya ma talaka kai ka hudda talaka daga cikin halin haƙula yanzu ka duba gani wasu yan adawa an ce su shiga asambile sun ki shiga amma kuma daga baya sun dawo sun shiga asambile to kenan dama ba dan talaka ba suke dan kishin aljihunsu na kuna agwa mai faci daga nan zandar. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya ganin muna da sauran lokaci ga tahir amin dauke da tushen wasu daga cikin labarun duniya ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan ya bayyana cewa kokarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na sake dawowa cikin yarjejeniyar jcpoa sannan da sabbin bukatunta wajen yarjejeniyar ba zai yiwu ba Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Abdullahi Yan yana faɗar haka a shafin sa na Twitter a jiya Talata. Ya kuma ƙara da cewa yayi wannan bayani ne bayan tattaunawa ta wata raho da Joseph Borrell jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar Turai. Ministan ya ƙara da cewa har yanzu akwai fatan za a farfaɗo da yarjejeniyar ta JCPOA sannan Amurka ta dawo cikinta amma sai Amurka ta jajirce wajen ɗaukar matakin da ya dace. don iran tana tafiya ne kan abin da yarjejeniyar jcpoa ta kunsa ba tare da ƙari ko ragi ba tun watan abrilun da ya gabata ne dai aka fara tattauna tsakanin iran da wa'anda abin ya shafa a birnin vienna na ƙasar austria amma sai dai aka sami tseko na wata guda sannan aka sake dawowa birnin doha na ƙasar qatar ba tare da fahimtar juna ba Iran da tana zargin Amurka da buƙatar wasu al'amura ƙari kan yarjejeniyar JCPOA wa'anda Iran ta ce ta yi watsi da su. gwamnatin ƙasar iran da kuma kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec suna alhini da jimami dangane da mutuwar babban sakataren kungiyar opec muhammad barkindo a jiya talata da yamma yana dan shekara 63 a duniya tashar talabijin ta firisti tv ta tehran ta nakalto ƙungiyar opec tana faɗar haka a safiyar yau laraba a wani rahoton da ta fitar ta kuma kara da cewa barkindo ya yi aiki a bangarori daban-daban na harkokin man fetur na tsawon fiye da shekaru 40 ya kuma taimaka wajen kawo ci gaba wa kungiyar ta opec kafin haka dai barkindo zai sauka a matsayinsa na babban sakataren kungiyar opec nan da wata guda ne kuma a jiya ne ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari inda ya gabatar masa rahoton ayyukansa barkin dai na goyon bayan iran da venezuela a takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora masu kuma ya yi ƙoƙarin ganin an samar wadataccen ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya duk tare da takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasashen iran da venezuela a nashi ɓangaren wakilin ƙasar iran a ƙungiyar opec amir hussein zamanion ya bayyana barkindo a matsayin mutumin kirki da kuma masani ya kuma mika taziyarsa ga iyalansa gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar kasashen masu arzikin man fetur ta opec a daren jiya talata ce wasu 'yan ta'adda wa'anda ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan gidan yarin kuje a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda suka kubutar da 'yan uwansu 64 wanda ake tsare da su a ciki tare da wasu fursunoni kimanin 400 jaridar primstem ta najeriya ta nakalto ministan tsaron najeriya bashir magashi wanda ya kai ziyara ganewa idanunsa abin da ya faru a gidan yarin a safiyar yau laraba yana cewa akwai mutane kimanin dubu guda a gidan yarin sannan harin 'yan ta'addan ya kai ga tserewar mutane kimani 600 daga ciki har da 'yan kungiyar boko haram 64 sannan jami'an tsaro sun sami damar sake dawo da fursunoni kimani 300 daga cikin waɗanda suka tseren da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni ma dugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya